To ne fitowa na wanda na zo shi ne sa kisan muna wuya a Nigeria. To mutane suna kuka sun ce abinci yayi sada ga transportation. Shi ne sa mutane suka ta waje suna ta kuka suka ce to shugaba kasa ta ji kuka mutane Nigeria ba ne ke faru a cikin Nigeria saboda ya taimako. Malama Zainab kenan tana kokawa akan yanayin da ƙasa ke ciki musamman yadda mutane ke cikin tsananin yunwa da kunci kuma ba a samun na kaiwa baki. bikin salati. Zanga-zangar na kungiyar NLC mai mambobi a dukkan fannin ma'aikatan gwamnatin kasar kama daga ma'aikatan jinya, likitoci, malamai, lauyoyi da dai sauransu na zuwa ne biyu bayan kara munin tsananin matsin rayuwa da ake ciki a kasar inda kusan kullum ake samun tashin farashin kayayyakin abinci. Lamarin da ya kai ga talakawa na fantsama kan tituna suna zanga-zanga wasu ma na tara motocin da kwan kayan abinci ana tserewa da kayayyakin ciki. Tunda misalin karfe bakwai na safe ne mambobin kungiyar ta NLC suka fara taruwa a sassa daban-daban na Najeriya dauke da kwalaye mai dauke da mabambantan sakonni kama daga masu cewa a kawo karshen yunwa tura ta kai bango. Ma'aikacin kiwon lafiya kuma mamba a kungiyar NLC Malam Mamman Musa Salka ya ce duk mai kishin Najeriya zai fito zanga-zanga ganin irin yanayin da 'yan ƙasa ke ciki talaka baya iya cin abinci sau biyu a rana. To na ɗaya dai duk dai wanda ya san da cewa da ɗan Najeriya ne abin da ke faruwa a ƙasa yanzu ba sai an gaya mashi ya zo ya shiga wannan zanga-zanga ba in dai ya san yana da kishin kishin kasa yanzu nan mai dan karamin karfi ba zai iya ci abinci sau biyu a rana ba so ɗayan ma yana neman ya gagara ballantana har a ce cewa ya ci abinci sau uku in ka shiga kasuwa abinda ka sai naira ɗari jiya yau in ka je ɗari uku ko ɗari hudu za ka saye shi abinda ma ake gani kamar da cewa abin banza ne pure wata da da sai ka sayi guda biyu ma a naira ashirin yanzu guda ɗaya naira hamsin ne ina za mu sa kanmu in ba mu hita mun nuna ma gwamnati da cewa muna cikin wani hali ba abin ba zai yiwu ba. A nasa bangare mataimakin shugaban kungiyar NLC kuma shugaban kungiyar malamai ta NUT na ƙasa. Comrade Audu Titus Amba ya yi ƙarin bayani akan abin da ya fito da su a yau. Babban makasudin wannan gangamin da muke yin shine mu ga dama gwamnati Najeriya cewa al'umman Najeriya suna yunwa. Ana cikin kuncin yunwa. Yau mun waye gari a ƙasar nan cin abinci ya gagara. Albashi da ake biya da isa ya maka buhun shinkafa ba kai kai rabin buhun shinkafa tunda buhun shinkafa dubu saba'in ce yanzu mafi karancin albashi dubu talatin bai siya maka rabin buhu ba balle ma ce ya siya ma buhu. Shin ko da ya sama rubin buhu ai ba shinkafa zaka yi ta ci ba sai ka je wurin aiki sai ka biya kudin haya sai ka kai yaranka makaranta in ba lafiya sai ka je asibiti akan dubu talatin ina ma son al'ummar najeriya su sani da kuma gwamnatin najeriya su sani cewa shi dubu talatin ma akwai jihohi da yawa a kasar nan wanda har yanzu ba ma iya biyan wannan dubu talatin ba to yau mun waye gari rayuwa yana so ya gagara to mu a kungiyance mun ce ba za mu yadda abubuwa na tafiya haka ba dole mu yi wannan gangamin in gwamnati ba su sani ba mu gaya ma duniya mu fita karara san cewa ga abin da ke faruwa a kasar nan kullum in abu bai ta daidai ba a shirye muke mu ta mu gwada ma duk duniya cewa wannan abin da ake fa ba daidai bane hakki mu kenan a matsayin mu na yan kungiyar kwadago mu zaton mu shine gwamnati ta saurare mu a halin da ake ciki dai alƙalma daga bakin yan kasuwa sun yi nuni da cewa buhun shinkafa a kasuwannin Najeriya na tashi ne daga naira dubu sittin da biyar sama garin kwaki dubu ɗaya akan kowane mudu biredi naira dubu ɗaya da ɗari biyar lamarin da ake dangantawa da faduwar darajar naira kuma masana tattalin arziki ke cewa dole ne gwamnati ta sake salo wajen ceto al'umma daga cikin wannan kangen Filima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.